وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata yau 26 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan biyar miladiya ta dubu da ashirin a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a wanda muke cikin e, tafsirin suratul anbiya inda muka kwana akan aya ta talatin da talatin da shida mu tashi kan aya talatin da kuma wannan shine majalisunmu na goma sha hudu a cikin wannan wata mai albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يكفرون يستطيعون ردها ولا هم ينظرون الله سبحانه وتعالى يتي خلق الإنسان من عجل أنهل التمتن daga gaggawa wato an halicci mutum da son gaggawa sa'urikum ayati fala tastajilun ba da jimawa ba zan nuna muku ayoyi na don haka kada ku gaggawa ko kada ku gaggauto su Allah subhanahu wata'ala yana fadar ɗabi'ar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ɗan adam a kanta wato ɗabi'ar da aka halicci ɗan adam da ita ɗan adam kamar yadda aka sani gangan jiki ne da kuma ruhi gangan jiki ne da ruhi ruhin nan akan ce annafs gangar jiki ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci asalin gangar jiki daga turbaya kamar yadda alkur'ani ya nuna to ita kuma annafs ubangiji subhanahu wataala ya halicce ta da abubuwa daban-daban shine zuciya ta dan adam ko kuma abinda dan adam yake so Allah subhanahu wataala yayi dan adam ya sa masa hubbu shahawat zuyina linnasi hubbu shahawat ya sa masa san sha'awace haka nan ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam da rauni Allahu allazi khalaqakum min dha'f wa khuliqa al-insanu dha'ifa Allah shi ne wanda ya halicce ku daga rauni kuma an halicci mutum mai rauni hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci mutum da san gaggawa wa kana al-insanu ajula khuliqa al-insanu min ajal hakanan eh, ya halicci mutum da da raki ko kuma da karaya kamar inda Allah innal insana khuliqa halu'a hakanan ya halicci mutum da san zalunci da kuma jahilci tattare da shi innal insana inna innahu jahula to haka ubangiji ya halicci dan adam da abubuwa daban-daban waɗanda yayi ta bayanin su a cikin alkur'ani wanda wannan halitta ce ta ruhin dan adam ta ta annafs ba ta gangar jiki ba ta gangar jiki wannan daga turbaya aka yi wannan kuma sauran ɗabi'unsa da halayensa waɗanda suke na jibiliya ubangiji ya sanya su tare da nafsinsa to wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala yake faɗa anan wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'i na annafs bashariya cewa akwai san gaggawa larabawa sukan ce khuliqa min kaza suna nufin su nuna cewa tabbas ya sifantu da wannan abu sifantuwa cikakkiya kamar da sukan ce khuliqa fulanun min karam idan ya zanto ya sifantu da karamci sukan ce an halicce shi da san karamci to sai su ce khuliqa fulan min karam ko khuliqat fulanatun min aljamal idan tana da tsalelin kyau sai an halicce ta daga daga kyau to wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala yake bayani anan cewa dan adam yana da san gaggawa yana daga cikin san sa yadda yake gaggauto da sharri maimakon ya gaggauto da alkhairi zai gaggauto da sharri wa yad'u al-insanu bi-sharri du'ahu bil-khair wa kana al-insanu ajula dan adam yana gaggautowa da kansa yana yi wa kansa addu'a ta sharri maimakon addu'a ta alkhairi ko kamar yadda yake wa kansa addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wata'ala ce dan adam ya tabbatar mai gaggawa ne mai garaje ne mai rashin haƙuri to da Allah subhanahu wata'ala zai biye wa dan adam akan irin wannan gaggawar da yake yi na neman wa kansa bala'i ko wasifa to da gaba daya ya gama da dan adam da ziyara ya rayuwar dan adam ta zo karshe walau yu'ajjilu Allahu lid-dasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum Allah ce da a ce muna gaggauto wa mutane sharri kamar yadda muke gaggauto musu da alkhairi laqudiya laqudiya ilayhim ajaluhum da yanzu an gama da ajalinsu da yanzu sai wasu ba su ba wato inda zaka fahimci dan adam yana da irin wannan garajan Allah bai aiwatar da abu ba amma ya jawo wa kansa ko lokacin da wannan cutar ta corona wannan covid-19 ta fara ka duba yadda wasu suka rika hatashe na mutanen da su mutu wanda wani abu a hannun Allah yake babu babu wani rai da zai mutu sai da izinin Allah ba kana lamsin an ta mutu illa izinin allah haka Allah ya ce babu wani rai da zai mutu sai da izinin Allah kuma ba wani wanda ya danka wa izinin a hannunsa amma a rika hasashen sharri in ka ji irin miliyoyin da aka rika cewa za mu mutu a afirka ai inda covid-19 ta shigo a afirka to za a samu mace-macen wajen miliyan uku suna kaddara mana waɗanda ma za su mutu da yawansu kaga duk wannan da a ce ubangiji bane wata yana daka ta dan adam irin wannan abubuwa da yake jawo wa ɗan kansa ko jawo wa uwansa la qudiya ilaihim ajalu da yanzu shikenan covid na shigowa zai mita ta mutuwa tunda dama haka haka suke ta faɗa da covid ta fito ta shigo za a mutu to sai zanto ba a samu irin mace-macen da aka rika samu a inda ake zaton cewa nan ne za a za a samu za a samu saukinta sai zaman to a inda ba a zaton saukinta kuma nan Allah subhanahu wataala da ikon sa ya nuna ya nuna ikon to wannan tabi'a ce ta dan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam ya rika gaggauto wa kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yi wa kanku addu'a mummuna kada ku yi wa ƴaƴanku kada ku yi wa dukiyoyinku a yi rashin sa'a ku yi ta a lokacin da Allah yake karɓa addu'a an sha addu'ar ku hadisi sahihi yana cikin sahih muslim hadisin jabir shi sa Allah subhanahu wata'ala yake bayanin cewa anan kafirai maimakon su rika gaggauto wa kansu shiriya in abin nan gaskiya ne ya Allah ka gaggautar da da shiryar da mu maimakon su irin wani addu'a sai su rika dukan Allah in abin nan da ake faɗa gaskiya ne to aka aka aka nuna musu a nuna musu gaskiyar abin har ma suna neman a gaya musu yaushe abin zai faru ko kuma a kawo musu wata aya wadda za ta sa dole dole su bi al'ayatul mulji'a yanzu alqur'ani da yake gaban su faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ne wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce alkur'ani ba zai titsiye ka ba ta yadda ba za ka iya komai ba sai dole ka yi imani alkur'ani ba haka yake ba zai tsayar maka da hujja ne zai tsayar maka da hujja in ka ga dama ka yi imani in ka ga dama kuma ka butulci wannan kai kanka kaiwa to su abinda suke nema a kawo musu wata aya wacce take mulji'a kamar irin wanda Allah ya bawa banu Isra'il وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة فظنوا أنه واقع بخذوا ما آتيناكم بقوة إلو ونسكيسو yadda Allah ya daga dutse akan banu Isra'ila suka gansu kamar gashi nan zai zai musu Allah ce ku rike abinda muka baku da karfi kaga anan aya ce mulji'a wanda ya ga dutse yana reto a kansa ce ko ya bi ko a sako masa dutsen da ya rugurguje shi kaka zai bi to irin wani ayar suke cewa a kawo musu wanda za ta sa su su yi imani ko ba su abin nan ba to shi da Allah subhanahu wata'ala yake faɗar wannan domin ya zanto gargadi khuliqal insanu min ajal ikhbar ne amma kuma gargadi ne an halicci mutum da san gaggawa wato kamar Allah subhanahu wata'ala yana cewa wannan gaggawar da kuke yi ba wani abu bane da ya takaita akan ku wata ɗabi'a ce ta ɗan adam an halicce ku da ita sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu gargadi mai tsanani yace sa'urikum ayati fala tastajilu ba da jimawa ba zan nuna muku ayoyina ka ku daina gaggawa wato irin ayoyin da kuke so ku gani na azaba to ku daina sauri ku daina gaggawa ku daina garaje zan nuna muku su wanda Allah subhanahu wata'ala ce sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta bayyana lahum annahu alhaq ba da jimawa ba za mu nuna musu ayoyinmu a tasanni da kuma kawunansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana gare su cewa alqur'ani gaskiya ne Ibnu kathir alaihi rahmatullah a tafsirinsa yana cewa hikima ta ambatan garajen dan adam anan me yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa dan adam mai garaje ne yace hikima anan shine yayin da yayin da masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgili suka rika masa izgili sai wasu suke ganin cewa to in dai har ai annabin ne to ai ya kamata yanzu nan a ga azaba ta sauko a kansu a gansu suna tafaɗuwa suna mutuwa suna shiga wani hali shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan cewa ba haka ubangiji yake ba wannan garaje naku ne hulikal insanu min ajal wannan garaje da gaggawa da rashin bin abu a hankali a sannu a sannu Wani ɗabi'a ku ce amma ubangiji subhanahu wataala ta'amulinsa ga zalimi yakan yakan yakan masa ƙafa. inna allaha yumli lil-zalim yakan ɗaga masa kafa lokacin da ya kama shi kuma zai iya kubcewa ba Allah su wata wataala yakan jinkirta sannan kuma ya gaggauto da azabarsa ubangiji su wata wataala yakan saurara wa mutum amma ba zai kyale shi ba to shi yasa yace sa'urikum ayati ba da jimawa ba zan nuna muku na wato zan nuna muku azabata zan nuna muku hukunci na da iko na akan duk wani wanda ya saba mun da ku daina gaggawa a nan watakila wani ya kawo iskali ya ce yaya za a ce an halicci dan adam kulikal insanu min ajal an halicci dan adam da san gaggawa wato halittar ta ce haka kuma sannan a ƙarshen aya ce a ce fala tasta'jilu hmm. kada ku yi gaggawa kada ku gaggauto da azaba wato kamar a ce an halicce ka da nishi ko numfashi amma kada ka yi numfashi an halicce ka da san ka ci abinci amma kada ka ci abinci an halicce ka da san ka wato wani hilka ce jibiliya amma kuma karshe a ce kakka yi wato a nan an zai iya zama a taklif ne bai ma la yutaq a taklif ne bai muhal kamar an ɗora maka abin da ba zai yiwu ba ubangiji ya yi ɗan adam ya sanya masa buƙatar ya yi numfashi a halittar da ya yi masa sai kuma a ce kada ya yi numfashin sai kaga an kallafa masa abin da yake muhal kuma Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba wani rai da Allah yake kallafa masa wani abu sai abin da zai iya to yaya za a yi da wannan farkon ayar da ƙarshen ayar kamar farkon ayar da ƙarshen ayar akwai wani abin da yake da tsaurin fahimta khuliqal insanu min ajal can kuma an ce fala tastajilu to a nan abinda malamai suke faɗa kamar da shankitsi ya ka zuwa ulbayan yake cewa na'am an halicci ɗan adam da san gaggawa to amma kuma allah subhanahu wata'ala ya ba shi wani iko na yadda zai iya lazimta wa kansa bin abu sannu-sannu wato ubangiji kuma ya ba shi damar da zai iya yi wa kansa linzami ko da kuwa wannan abin halitta ce a tare da shi kamar sha'awa sha'awace sha'awace halitta ce a tare dan adam amma kuma Allah subhanahu wataala ya kallafa masa ya rike sha'awarsa a wasu gurare to ashe kaga ya bashi ikon da zai iya sawa sha'awar linzami koda ko tana cikin halittarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kaga ashe al-hawa min khilqati an-nafs hawa san zuciya wani abu ne da yake tare da da an-nafs to amma don haka ubangiji su wata wataala sai ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa sannan kuma ya hana ransa san zuciya fa jannatin jannati a al abin zai yiwu duk da cewa halitta ce tare da adam amma Allah subhanahu wataala ya hore wa dan adam damar da zai iya wannan abu linzami sana ka shi garaje da gaggawa da rashin bin abu a hankali wani abu ne da musulunci baya son sa nusus na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ta kushe wannan abu wato a a kiyin abu kifin abu a hankali a kibin abu a sannu Idan to ana gaggawa wannan musulunci baya son wannan akwai hadisi da hadisi ne hasan yana cikin musnad abi ya'la daga Anas dan Malik radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa at-ta'anni min Allah والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله وما من شيء أحب إلى الله من الحمد النبي صلى الله عليه وسلم يتي التأني من الله بن أبو سنو سنو yana daga Allah ne wato wani abu ne da Allah yake so wal'ajalatu min ash-shaytan amma garaje garaje wannan daga shedan ne wa ma ahadun aktsaru ma'azira min Allah ba wani wanda yafi karbar uzuri kamar Allah ba wanda dan adam zai gaba ba wanda za a gabatar wa uzuri ya karba kamar Allah subhanahu wataala shi yasa ya aiko annabawa ya saukar da littattafai ya nuna hanyar shari'a ya nuna hanyar bata ya ba wa dan adam dama ya bashi hankali ba don kuma don ya iya bambancewa tsakanin wannan da wannan bai kama shi haka kawai daga daga daga abu da yakan daga masa kafa to babu wanda ya kai wato Allah karbar uzuri sannan babu wani abin da Allah ya fi so kamar kamar alhamd wato yabo da godiya da kirari gare shi a raga a wannan hadisi an nuna at-ta'anni min Allah bin abu a sannu a sannu wannan daga Allah ne wani abu ne da Allah yake so amma garaje da gaggawa wannan daga shaidan ne wato wani abu ne da shaidan shi yake so saboda galibi duk wanda zaka same shi da garaje to zaka same shi yana yawan fadawa cikin kuskure sannan kuma aikin da za a bashi ba zai tsaya ta shi ba ba zai yi shi yayi kyau ba ko me kowane ne inda yana da garaje baya tsaya bi a hankali to sai ka samu aikin babu itkan ba zai yi mai kyau ba sai ka samu yana yi maka ojoro yana yin abubuwan ba yadda ya kamata ba imam muslim ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa al-ashaj ashaj abdul abdul qais yake cewa inna fika la khaslatayn yuhibbuhumullah wa rasuluhu al-hilm wal anat yake cewa kana da wasu halaye guda biyu da Allah da manzansa suke san su kana da wasu dabi'u biyu Allah da manzansa suna san su al-hilm haƙuri da juriya wal'anat da bin abu sannu sannu wato yana da waɗannan halaye guda biyu a da salama yake yaba masa da su kuma yake gaya masa cewa Allah da manzansa suna son waɗannan abubuwa kaga a ciki ya faɗa al'anat al'anat shi ne a taanni bin abu sannu sannu kaga ashe Allah ba zai so abin da yake akwai garaje a cikinsa ba haka na Abu dawo da alhakim da albai baihaqi sun ruwaito hadisi daga Mus'ab ibn Sa'ad daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu al'amash yake cewa a sani na wani hadisi sun daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki yake cewa a tudatu fi kulli shay'in khair illa fi amalin akhira yin abu sannu sannu sannu sannu yana daga cikin alkhairi sai aikin lahira wato rashin gaggawa a cikin komai alkhairi amma ban da aikin lahira aikin lahira ana so ka riga kowa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun firru ila Allah wato ana san shi aiki alheri ka fita a guje ka riga kowa kada ka tsaya kana laƙaƙe laƙaƙe a ta wuce ta wani aikin lahira kenan saboda in aka ce ah, ga wani aikin alheri to ka riga kowa ta. duk inda aka ce aikin alheri ne aka kare ga kowa zuwa wani aikin lahira shi shi kamar yadda Allah ce fafirru a guje ake fita amma in ba wannan ba to kowane abu ne ana son ka bi shi a hankali a sannu a sannu abu dawud da nasa'i da tirmizi sun fitar da hadisin fadalat ibn ubayd radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani mutum yana addu'a a sallata, amma saboda garaje lam yumajjidillah bai tsaya ya yabi Allah ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ba ya shiga addu'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajilta ayyuhal musalli ajilta kai garaje kai garaje ya kawo mai sallah ثم علمهم رسول الله صلى ka tsaya ka وسلم سنة نبي كويت دشي كطيا كيوا الله صلاتي كيوا النبي alaihi الله ka yi wa Allah yabo da kirari wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ji wani yana rajulan yusalli yana sallah famajjada Allah wa hamidahu yayi ya kwarzanta Allah ya masa kirari ya gode masa wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ud'u tujab wa sal tu'ta to kai addu'a za a ansa maka kuma ka tambaya za a baka kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan garajensa ya hana shi ya tsaya yayi yayi ibada yadda ya kamata a yi ta sauri yake ya gama ya tace ya je wa sarkokinsa kuma a ciki so yake addu'a yana jira an sa masa annabi ce ajilta ayyuhal musalli haka nan ya zo a cikin sahihaini hadisi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li yustajabu li ahadikum ana ansa addu'ar dayan ku ma lam ya'jal matukar bai yi garaje ba bai yi gaggawa ba menene gaggawar ya rika cewa na roƙe na yi addu'a amma har yanzu ba an samu ba na yi addu'a har yanzu shiru kake ci ban da komai ba to in yana jin haka ko yana faɗar haka a ransa ko yana gaya ma wasu to ya toshe wa kansa kofar karɓar addu'a su kenan wannan shi zai hana shi zai sa yi ta ganin shiru ɗin alfairuz abadi yake cewa al'ajalatu min muqtadayat ash-shahawat min muqtadayat ash-shahawat yana daga cikin abin da sha'awar da take tattare dan adam ta kan sa shi garaje falizalika zummat fi jami'il qur'an sai sa a ko'ina ina alqur'ani za ga ana sukan garaje cewa ba a san garaje hatta qila har ta kai ana cewa al'ajalatu min ash-shaytan wato garaje da gaggawa wannan aikin shedan ne wani mawaƙi yana cewa la ta'jalan fala rubbama ajila al-fata fima yadurru wala rubbama kariha al-fata amran awaqibuhu tasurru la ta'jalan kada ka rika garaje fa rubbama ajila al-fata fima yadurru tayi mutun kai garaje da gaggawa akan abin da zai cutar da kai wala rubbama kariha al-fata amran awaqibuhu tasurru tana yiwa kuma mutum ya zo ya ki wani al'amari wanda ƙarshen al'amarin faranta maka zai yi kama ya bai tsaya ya yi tunani ba bai tsaya ya dubi abin yadda ya kamata ba ya nuna baya so kuma ya watsar da abin da zai zanto alheri gare shi A ibn hajar alhaitami a cikin littafin sa azzawajar min iktirafil kaba'ir ya lissafa al'ajala garaje da rashin bin abu a hankali ya rissafa cikin kaba'ir ya lissafa cikin kaba'ir amma al-imamu zahabi a cikin littafinsa al-kaba'ir bai kawo al'ajala daga cikin kaba'ir ba a ibn hibban al-busti a littafinsa raudatul uqala to dausayin masu hankali a ciki yake cewa mutum ba zai cancanci wato shugabanci ba ba zai cancanci shugabanci ba sai ya zan yana da abubuwa uku ya kuma kuɓuta daga abubuwa shida sai ya zanto yana da al'aqlu wal ilm wal mantiq yana da hankali yana da ilimi sannan kuma yana da yana da ya san yadda zai yi magana wato zan mai hankali ne al'aqlu ana nufin duk wani abu da zai zai tsaya yi tunani zai zurfafa tunaninsa sannan kuma ya zanto mutum ne wanda yake yana da ilimi ba jahili ba sannan abu na uku ya zama yana da almantik ya sai da zai magana da kowa sai da zai magana da wanda ya girme shi ya sai da zai magana da yaro ya sai da zai magana da mai ilimi ya sai da zai mai sarauta kowa ya san ya zai magana da shi ya ce to kuma sai ya zanto ya da sifofi guda shida ta farko alhidda kai zai yana da zafin rai sannan sai ya zama yana da al'ajala garaje sannan kai zama yana da hasada kar ya zamanto yana da son zuciya kar ya zanto makaryaci kai ya zamanto baya shawara waɗannan sifofi guda shida dole sai ya nisance su in ya nisance su ya sifantu da uku ɗincin na farko to ya zan cikakken wanda ya cancanci shugabanci ya zanto mai zurfin tunani shi ne al'aklo abu na biyu ya zanto yana da ilimi abu na uku ya zanto yana ya iya magana da mutane ya iya magana da mutane don ya zanto bai iya magana da mutane ba zai tara wa kansa abokan gaba kuma kullum zai zo da wani abu mai kyau a kasa fahimtarsa sana abubuwa guda shida kuma kai ya zanto yana da su kai ya zanto mai zafin rai yadda zai shugabanci dole ya zanto yana da hakuri eh, bahaushe yana cewa shugaba juji ne saboda kowane abu shi za a zo a yabawa da daɗi da rashin daɗi duk shi za a gani to dole sai ya zanto baya da zafin rai sanan dole ya zama al'ajala abin da ya zanto ba ya da garaji wanda shi ne mahallin shari bai zanto ba mutum ne mai garaji ba don abin da ya tashi zai yi kawai gagagagaga kawai sai ci zai ya tsaya ya bi abu a hankali tunaninsa da iliminsa su za su taimaka masa sannan da shawarwarin waɗanda ya kamata ya ji shawararsu su za su taimaka masa wajen ya yi wa kansa linzami daga garaji ya zanto mai garaje ne to ba zai aiki da zurfin tunani ba ba zai aiki da ilimi ba ba zai aiki da shawara ba saboda kafin ma masu shawara su san me zai yi ya fara to kaga wannan baya dacewa da shugabanci kai zanto mutum ne mai hasada shugaba bai kamata ya yana da hasada ba wanda har Allah subhanahu wataala ya dora shi akan mutane to ya kamata ya dubi kowa a matsayin karkashin sa wato talakansa ne wanda yake bukatar hidimarsa kada wani abu na hasada ya shiga zuciyarsa kada ya zanto yana da son zuciya sai zan yana da hawa wato zuciyarsa ta karkata zuwa ga wani abu kuma in ta karkata zuwa ga wani abu yaji kawai shi yake so ya faru abinda dama ake kawai alhawa almailu ila shay zuciyarka ta karkata akan wani abu ko da kyau ko ba kyau kawai shi zaka shine alhawa to kai zan shugaba yana da wannan shugaba tunaninsa me ya dace me bai dace ba in abin da ya dace ya yi ko da zuciyarsa ba ta ba shi take so ba abin da bai dace bai bari ko da zuciyarsa tana so to ya zanto bai da alhawa kenan kai ya zanto yana da alkazib da zama yana da ƙarya duk mutumin da yake da ƙarya zai wahala amince masa ko mai zai faɗa kawai za a ga ƙarya ce me ya haɗa ke haɗa shi wa mu da talakawa saboda ƙarya da ake yawan yi yau a yi muku ƙarya gaskata gobe ku gane ƙarya ce ji ba a sake muku gobe to sai zan to ran da za a zo a faɗi gaskiyar ma in ba ku sai gaji ana sai mun gani a kas ma'ana bai yadda da shi ba sai ya gani a kas ganin sa a kas shine shine gaskiyar amma ba magana da za ta fito daga bakin sa ba saboda haka shugaba ba san zanto ya sifantu da ƙarya haka nan tarkul mashura kai to baya sauraron shawara kowa baya neman shawara in zai yi wa abu to a shahid anan shine al'ajala Guje wa garaje wannan ba ɗabi'a ce ta shugabanci ba isa ibn ishaq al-tabba yana da cikin almajirai imam malik yake cewa aba malikun al'ajalata fil umur imam malik ya soki garaje a cikin dukkan al'amura har ma yake cewa ga abdullahi dan umar sai da ya shekara takwas yana karanta suratul baqara saboda mai saboda yana so ya hada al'ilmu wal amalu ba yuridu an yajma al-ilma wal amala ma'an ya hada ilimi tare da aiki kamar yadda yake manhajin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama haka na imam malik yana cewa al-ajalatu naw'un min al-jahli wal khurq wato al-ajala garaje rashin bin abu a hankali wani nau'i ne na wauta da rashin hankali sannan Allah subhanahu wata'ala ce waya kuluna mata hazal wa'du to wannan wani hoto ne ubangiji su wata ala zai bayar na garajen su waɗannan mutane da Allah ke gargaɗin su akan su guje wa gaggauto da abin da ke ba alkhairi ba ci falatar ta to daga cikin irin abin da suke gaggautowa wanda baya da kyau shine tambayar cewa yaushe azabar da aka gaya musu annabi yake gaya musu shi da muminai idan ba su yi imani ba za ta same su yaushe ne lokacin zuwanta wanda duk ya yi maka gargaɗi da cewa in baka bi umarninsa ba wani abu zai faru gare ka na hukuba ba ka tambaye shi yaushe ne idan ba zai gaya maka lokacin ba sai dai ya kama ka ta farar daya ba tare da kasani ba waya na mata hazal da in kuntun sadiqin suna cewa yaushe ne wannan alkawarin wato da aka yi mana ko da ne zuwan azaba ko na tashin alkiyama in kun kasance masu gaskiya wato annabi da sahabbai da suke faɗa musu wannan to ubangiji yana gaya musu yana fadar cewa wannan magana da suke yi yana nuna cewa wannan magana da suke yi suna yin ta ne da niyyar ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun ce in kuntum sadiqin tunda har yanzu ba mu ga abin da kuke faɗa ba har yanzu ba mu ga abin da kuke faɗa ya faru ba azabar da kuke cewa za ta faru ba mu ganta ba alkiyamar da kuke cewa za ta tsaya ba ta tsaya ba to wannan ya nuna ƙarya kuke inda da gaske da gaske ne da mun gani wato suna fakewa da rashin ganin wannan azabar da wannan uƙubar a nan duniya ko kuma ta lahira ba ta zo ba suna fakewa da wannan wajen karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai har ma suna neman suna tsokana cewa mu idan ma azabar gaskiya ce a kawo mana ita mana mu mu ganta mana yanzu suna suna izgili da mukon su nemi shiriya daga Allah subhanahu wataala da mukon su yi gaggawa su tuba su karbi musulunci sai zanto cewa suke mu a kawo mana إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Allah ce lokacin da suke cewa in kana hadha huwa al min indika min indika ya Allah in dai wannan alqur'ani da ake karanta mana gaskiya ne daga daga wajenka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama a waitina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi to Allah yumhil wala yuhbil Allah yana saurarawa amma baya watsi da mutum yana san ya sanya masa wani lokaci ne kayyadajje idan ya zo zai gani fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan lokacin yayi to ba za a jinkirta musu sa'a ɗaya ba ba za a kuma abin nan ba za a kuma gabato musu da sa'a guda ba yana daga cikin narkon da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa kafirai wato wa'adinsa narkonsa yake masa alkawarinsa abin da ya same su a ranar badar abin da ya same su a ranar badar dan wani bangare ne na abubuwan da Allah subhanahu wataala yake musu alkawarinsa na narko yayin da manya-manyan kafiran ƙurayshawa a ranar badar suka hallaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sai akan rijiyar da aka jefa su a ciki aka jefa gawawwakin su a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su da sunayensu daya bayan daya yana cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan shin kun samu abinda ubangijinku ya muku alkawarin sa yanzu gaske ne yanzu kun gani gaske ne mu dai mun gani nabi ce mu dai mun samu abinda ya mana alkawari na nasara mun gan shi gashi ya tabbata na daga cikin su. gaggauto da da da da da azaba Allah ya samu yastajilunaka bil hasan bis sayyi'ati qabla al hasana suna gaggauto maka da da mummuna shine azaba qabla al hasana da makon su gaggauto su ce a kawo musu abinda Allah subhanahu wataala ya kawo musu shiriya ya buɗe zuciyarsu su fahimci gaskiya cewa a aika kawo musu azaba wa qad khalat min qablihim al masulat alhalin al'ummu da yawa sun gabace su waɗanda sun yi irin abin da suke yi Allah ya halaka su to menene na gaggauto da azaba Allah subhanahu wata'ala kuma ya gaya mana cewa yana daga cikin abin da suke gaggautowa da shi suna gaggauto da ranar alkiyama to inda gaske ne mu ta zo wanda wannan ba ɗabi'a ce ta wanda ya yi imani ranar alkiyama wanda ya imani ranar alkiyama tsoron zuwan ta yake hmm. amma su saboda ba su yadda ba maganar ta zo ta zo ta zo ita ce a bakinsu saboda suna ganin ƙarya ne Allah ce yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ala innal ladzina yumaruna fi sa'ati lafi dhalalin ba'id Allah ce yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha waɗanda ba sa imani da lahira su suke gaggauto ta saboda ba saboda su yadda da ita ba kai mumini ka san akwai lahirar nan lahirar nan cike take da ababen tsoro in ta tsaya za a za a ji tsoro za a haɗu da tsoro iri-iri tsayuwar mahshar tsayuwa ta hisabi gaban Allah ketare siraɗi tsayawa a yi bincike kafin a shiga aljanna a mayar da mazalim duk waɗannan wasu mawaƙif ne a ranar ranar gobe kiyama kuma kowanne ciki ke da abin tsoro saboda haka Allah ce wallazi na amanu mushfiquna minha wanda suka yi imani a tsorace suke game da lahira wa ya'lamuna annaha al-haqq dan saboda suna sanar da cewa tabbas ita gaskiya ce amma waɗannan saboda suna cikin bata mai nisa ba su yarda da abin da ake faɗa musu ba sai suke jayayya akan alkiyama har ma suna cewa ta zo ta zo ta zo ta zo sai ubangiji subhanahu wata'ala ya suranta musu wani mashhad wani faifai na wani abin da zai kasance a ranar alkiyamar da suke cewa ta zo ta zo ta zo ta zo shi ne ce lauya alamun lazina kafaru hina la ya kufo na an wujuhihimun nara wala an zuhurihim wala hun yunsaru da a ce waɗanda suka kafurta sun san lokacin da za su kasa kare fuskokinsu daga wuta da bayansu wala hun kuma ba za a taimaka musu ba da sun san wannan da ba su rika faɗa wannan magana ba da sun san wannan lokacin da zai zo wuta za ta baibaye su ba za su iya kare fuskokinsu daga wato kunar wuta ba ba za su iya kare gadon bayansu daga kunar wuta ba ba kuma wanda zai taimake su da sun san wannan to tabbas da sun tuba sun koma ga Allah kuma wannan magana da ba su yi ta ba maganar su gaggauto da azaba da duk ba su yi wannan ba to wannan yana nuna cewa ubangiji yana gaya musu cewa a ranar lahira azabar ce za ta baibaye su ta ko'ina lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi zalimin suna da shimfiɗa daga wutar jahannama sannan wa min fawqihim ghawash sama saman su ma wuta ce za ta lullube su haka ta kowane janibi sarabiluhum min qatiranin wa taksha wujuhahum nar su na tafasasshen man qatiran ne sannan kuma wuta ce za ta baibaye ta lullube fuskokinsu ina a tadna da zalimi na nara a hatsa bihim suradikuwa Allah ce mun wa da azzalimai wuta wata wuta wadda katangarta za ta zagaye su ta ko'ina lau min fauƙihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal Allah ce inuwoyin wuta samansu da kuma wasu inuwoyin kasansu zalika yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun da wannan Allah yake tsoratar da bayinsa yace ya ku bayina ku ji tsoro na Imam al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisin Ali ibn Hatim radiyallahu anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه النبي فاتقوا النار ولو بشق تمر أو رواية فاتقوا النار ولو بشق تمر ولو بكلمة طيبة ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu ɗaya daga cikinku babu ɗaya daga cikinku face ya yi magana da ubangijinsa gaba da gaba ba tare da ɗan tafinta ba ba tafinta a lokacin da bawa zai dubi gabansa ya dubi zai dubi damansa babu abin da zai gani sai aikinsa ya dubi hagunsa babu abin da zai gani sai tilin aikinsa ya dubi gabansa babu abin da zai gani sai wuta a gabansa sai ce ku ji tsoron Allah ko da tsagin dabino ne turwa koda da kalma mai daɗi da kalma mai daɗi saboda ka da a ce sun sani to wannan abin da za su yi ba za ka ga an shafe jawabin lau lau tana buƙatar jawabi da a ce ya alamun lazi na kafaru shi na laye kufu na an wujohi munnar da a ce waɗanda suka kafirta za su san lokacin da za su kasa kare wuta daga fuskokinsu wala an zuhurihim da kuma bayansu wala hum yunsaruna kuma ba za a taimaka musu ba da sun san wannan to da basu faɗi magana da suka faɗa ba an shafe jawabin lau saboda ka iya kaddara komai kamar yadda zamu ga malamai sun kaddara abubuwa da yawa da sun san wannan lamastajalul wa'id da wannan gaggawar da suke basu yi ta ba da wannan magana da suke faɗa basu faɗa ba ko kuma da sun san wannan da sun gaskata abin da ake gaya musu na cewa akwai wannan wai ko kuma da sun san wannan da abin da suke kai na kafirci sun sauka daga kansa da sun daina yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgili sun daina ƙaryata addininsa ko kuma da sun san wannan da sun tabbata cewa alkiyama za ta zo ai duk za ta dauki waɗannan abubuwa an shafe maka jawabin lau dan ka kaddara abubuwa a ƙarƙashin sa da yawa suna faɗa waccan magana da sun sani ba su faɗe ta ba da sun sani da sun yi imani da sun tuba da sun daina abin da suke na kafirci da sun daina yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izini da sun daina karyata alqur'ani da sun daina karyata ranar alkiyama da sun yadda akwai ranar alkiyama wasu daga cikin malamai sun sun mayar da damirin yakuffuna yakuffuna fassara da muka yi yana koma ga su kafirai wato shine la yakufuna an wujuhihim nar lokacin da ba za su iya kare ko za su kasa wato kare wuta daga fuskokinsu saboda ta maibaye su ta ko'ina ta baya ta gaba wasu daga cikin malaman tafsiri kuma sun mayar da zamirin zuwa ga mala'ikun azaba sai zama alkaffu al'imsak wato lokacin da da a ce kafirai sun san lokacin da mala'iku ba za ba za su kyale musu fuskokinsu ba ga barin azabar wuta ba za su raba wato gadon bayan su ba da azabar wuta wato zanto lokacin mala'iku suna dukansu da bulala ta wuta a fuska da baya kuma ba su daina ba sai zanto ma'anarta ma'anar aya cikin suratul anfal walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq la zaka ga lokacin da kafirai wato mala'iku suke daukar ran kafirai yadribuna wujuhahum suna ta dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayansu zuku azabal harik suna cewa ku azabar wato kuna to kaga yanzu la yakufuna ba za su daina ba za su tai musu wannan azaba sai ya zanto kamar ubangiji subhanahu wataala yana musu gargadi da abinda zai iya samun su a ranar badar lokacin da mala'iku su zo daukar ransu lokacin da aka kashe su a wajen yaki mala'iku zo cire ransu to a lokacin kuma za a rika dukan fuskokinsu da gadon bayansu da bulalar wuta sannan kuma zai iya yiwa a lahira har ila yau a can ma wutar za ta baibaye su ta ko'ina kamar yadda nasoshi suka nuna wuta tana baibaye kafiri ta ko'ina ta kowane bangare ba yadda zai yi a nan an faɗi alwujo saboda waje fuska ita ce mafi tsadar gurin da bawa da mutum yake karewa yayin da aka ka duka kafin ya kare ko ina fuska zai kare zai daga hannunsa ya kare fuskarsa da shi ba zai tafi yana kare abin nan ba sannan duka ta baya kuma alama ce ta ta wulakanci wato wanda aka dake shi ta baya alama ce ta renin wayo ta wulakanci ta kaskanci don haka aka ambaci wannan Allah ce walahum yunsarun ba za a taimake su ba wato ba wani wanda za suke zaton zai taimake su zai taimake su yawma la yughni maulan an maulan shay'an walahum yunsarun ana da wani masoyi ba zai taimake wani masoyi ba ko babu wanda zai taimaka musu ranar da duk wani makirce su da wani kulle-kullensu ba zai amfani ba a nan watakila idan mutum yaji za a yi masa wani abu yana da waɗanda za su haɗu a yi kulle-kulle da za a kuɓuce a gudu a can la yughni anhum kaiduhum shay'an wala hum yunsaru kaidun kaidinsu da makircin ba abinda zai amfani su da komai ba za a taimaka musu ba sannan Allah ya ce bal ta'tihim bakta ka karanta بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون الله يقول بل تأتيهم بغتة ذات زو مسلمي تفرد ذات زو مسلم فرد فلا يستطيعون ردها فتبهتهم تلكي كتاسو فلا يستطيعون ردها بذات إيمير دا إتبا wala hum yunzarun kuma ba za a saurara musu ba wato ubangiji subhanahu wataala da suke tambayar yaushe ne yaushe ne to ai babu wani wanda zai yi maka alkawarin zaka gani kuma ya gaya maka ranar da zaka gani duk wanda ya ce maka in baka daina min kaza ba zaka gani ba zai ce maka rana kaza ba to ya suke tambayar Allah yaushe ne ai sai dai kawai su ji ta kwatsam lokacin da azabar za ta zo ba su sani ba ta'tihim bagta za ta zo musu ta farar ɗaya fatabhasuhum kuma ta rikirkita su ta jefa su cikin tsoro da ɗimuwa da firgici su rasa alkibla su kasa magana yana da cin albahat fabuhitar lazi kafar saboda rikicewa da ɗimuwa mutum ya kasa macewa cewa komai su yi shuru ba san mai ma za su yi ba kamar yadda Allah ce la yu'minu bi hatta yara wal azab al alim فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا فيقولون هل نحن فيقولوا هل نحن منظرون لا يؤمنون به التي باسوا إيماني لشيبة باسوا إيماني للقرآن با حتى يروا العذاب الأليم هل سيرن لسكك عذاب من ردئي فيأتيهم بغتة يزومسوا قطم وهم لا يشعرون بتاريخ سنسني با fa yaqulu a lokacin za su rika cewa hal nahnu munzarun shin za a za a saurara mana za ko a ba mu dama mu tuba lokaci ya kure Allah ce fala yastati'una radda ba su da yadda za su yi su iya mayar da wannan azaba su kare kansu daga wannan azaba lokacin da za ta zo musu kwatsam ba shiri ba zato ba tsammani wala hum yunzurun ko ba za a saurara musu ba babu magana a saurara musu ballantana su tuba wasu daga cikin malaman tafsiri ce bal ta'tihim bagta ana nufin ita wutar bal ta'tihim ay annaru wutar azabar za ta zo musu bagta wato ba to ba tsammani cikin malaman da suka fassara ko suka mayar da damirin ta'tihim cewa wuta ake nufi akwai ibnu atiya akwai al-sam'ani da al-baghawi wasu kuma suna ga al-murad ana nufin as-sa'a wato waɗannan afwan waɗannan suna ganin al-murad ana nufin as-sa'a al-baghawi da ibnu atiyya da al-sam'ani suna ga ana nufin as-sa'a ita rana ita rana al-qiyama ake nufi ce wai quluna mata hadha al-wa'd suna nufin rana al-qiyama to wannan rana al-qiyama ita za ta zo musu bagta za ka zo musu mufaja'a min gairi shi'ur ba tare da sun shirya ba kuma ta zo ta sa su cikin ɗimuwa ta sa musu tsoro zanto ba su da wata hanyar da za su kare kansu ko su kare kansu daga azaba ba su mallaki abin da za su yi na kare kansu da azaba ba su da wata hanya ta komawa duniya domin su gyara abin da suka bata domin su tuba su nemi uzuri da a ce sun san wannan jalul azab to ba su ce Allah ka kawo mana ka gaggauto mana da azaba ba su ji tsoron Allah tsananin tsoro ubangiji subhanahu wata'ala ya boye irin yadda azabarsa take saboda a samu cikakkiyar jarrabawa domin in ya zanto ubangiji subhanahu wata'ala zai rika nuna wa mutane azabar gatan karara a gabansu to ba za a gane wanda ya yi imani imani wanda yake na soyayya saboda yana san Allah saboda yana san manzan Allah saboda yana kaunar su yana ganin girman su sa imani ba za a gane ba sai zanto da wanda shi kawai ya yi imani ne saboda ba da zai yi ya ga azabar ga ta gadan gadan saboda ka yi imani da kuma wanda shi shauki da soyayya da yarda da kauna ta yi imani za ka ubangiji wata ala sai ya bar abu sai dai kawai a gan shi kwatsam a gan shi kwatsam ta haka nan hikimar ɓoye mutuwa da ta ce a sa'atul alƙiyamatu sugura ɓoye ta aka ɓoye mutuwa nan ma a nan ne ya ta haƙa kulibtila jarrabawar da Allah ce zai yi wa ɗan adam haka za ta tabbata na ce ana gaya wa mutane sanda za su mutu shi kira mutum sai ita tsiyarsa ita tsiyarsa ita tsiyarsa sai ya bari saura 'yan watanni ya mutu sai ya da zan mutumin kirki in wasu ma ya cuta ya mayar musu duk da abin da ya cuta ya zauna ta ibada sai a ce ya mutu da imani to haka babu jarrabawa tunda kowa a haka zai ci jarrabawar ba wanda zai faɗi sai wanda yake mara hankali eh, a makarar da hankalinka kasancewa yanzu da abin nan eh, yanzu kaga jarrabawa ta duniya ta makaranta ai kaga gaya musu ake tebur ake yi saboda haka zai ta shirmansa amma da lokacin jaraba ya zo sai ya tara hankalinsa guri guda ita karatu ita karatu wani ma sai ya daya eh to amma da a ce kawai malami zai shigo kawai ce yanzu a fara jarabawa to anan ne za a gane wanda shi cikin karatun yake koyaushe to anan ne za a gane eh wannan da gaske yake wannan kuma daman a sha ruwan tsuntsaye yake wa abu to shi yasa ubangiji ya boye waɗannan abubuwa amma da zai da zai da zai da zai nuna wa kowa to da babu wanda kuma zai karyata shi yasa law ya'lamu allazina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun da sun sani da duk kowa ya tuba to sai ubangiji ya boye wannan Allah subhanahu wataala ya sa mu ci jarabawa za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana muna kuma addu'a Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan annoba da ta'addabe mu ta'addabi ko ina a duniya Allah ya ka mana saukin ta ya ka mana karshen ta yayi mana ita ba dan halin mu ba dan ludufin sa da rahamarsa waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya lafiyar Allah ya kare su ya tsare su ya tsara musu lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh